Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan da lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 20 ga watan Janairu. a babin rahotanni za a ji cewa a kasar ghana ana wani shiri na maye gurbin abubuwan zuba abinci da abin da shi kansa ake iya ci a maimakon roba da leda da kan gurbata muhalli an yi takeaway da na sashe water wanda in ka sha ruwan ka mara ka iya cinye wannan abin misali in ka lura da muna da wani ice cream ko har akwai shi kana sa cikin biscuit in ka sha ice cream kana cin wannan biscuit din har ila yau za a ji tsokacin masu ruwa da tsaki kan saka kasar ghana a jerin kasashen da za su amfana da gudunmawar gidauniyar rockefeller ga shirin majalisar ɗinkin duniya na ciyar da yara da tallafa ma ƙananan manoma ya mu manoma muna da matsaloli da yawa gani da aikin noma da muke ma muna ganin in muka samu wani taimako makamashi haka zai taimaka mana sosai za kuma a ji ƙarin haske kan yakin neman zaɓe da atiku abubakar wato ɗan takarar jam'iyyar pdp ya kai jihar oyon najeriya kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan kan wani aikin rigakafin cutar corona na musamman a ƙasar kamaru to sai dai ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba a mana ahuwa to amma kafin nan ga zahara aminu fage da labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Juma'a wakilan kasashe hamsin ciki har da dukkanin membobin kungiyar tsaro ta NATO na taruwa a sansanin sojan saman Amurka na Ramstein da ke Jamus domin tattauna hanya mafi dacewa ta taimaka wa Ukraine yayin da take fafatawa da mamayar da Rasha ta yi mata kusan shekara guda. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na shirin ganawa da takwarorinsa waɗanda a baya-bayan nan suka shiga cikin jerin ƙawayen ƙasashen yammacin Turai tun bayan mamayar da Rasha ta ƙaddamar a Ukraine, inda wasu ƙasashe za su sanar da samar da ƙarin taimako. Ya zuwa yanzu Jamus da Amurka na shirin samar da tankunan yaƙi na Leopard 2 da Abrams da Ukraine ta nema. Austin ya ce za mu sabunta alkawarinmu na haɗin gwiwa don tallafa wa Ukraine wajen kare kanta na tsawon lokaci, amma bai ambaci takamaiman sabbin kayan aiki ba. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bayyana ƙararar cewa abinda da Ukraine ke bukata shine a samar mata da tankunan yaƙi na zamani. Jami'an soji na Somalia sun sanar a jiya Alhamis cewa sun kashe 'yan ta'addan kungiyar al-shabab 69 a wasu hare-hare biyu da sojoji suka kai a kudanci da tsakiyar kasar kakakin ma'aikatar tsaron kasar brigadier janar abdullahi ali anod ya ce a wani sumame na haɗin gwiwa tsakanin sojojin ƙasar da mayakan ƙawayenta tare da kuma abokanan hulɗar ƙasa da ƙasa a yankin shabel ta tsakiya sun kashe mayaka aƙalla 49 ya kuma kara da cewa sojojin gwamnati sun kuma kwace makamai daga hannun kungiyar 'yan ta'addan dakarun haɗin gwiwa sun fafata da mayakan a wata gona a yammacin ranar laraba in ji arnold mun kai musu harin bazata ne a lokacin da suke sake haɗuwa a gonar sheikh kasim da ke kusa da yankin da gahau da ke ƙarƙashin ƙauyen hawadle a lardin shebelle ta tsakiya na ƙasar in ji arnold A yau Juma'a kasar Koriya ta kudu ta ba da sanarwar kawo ƙarshen matakin amfani da takunkumin rufe baki da hanci. Wanda shi ne ɗaya daga cikin manyan matakan yaƙi da coronavirus da suka rage a ƙasar. Hukumomin lafiya sun ce daga ranar talatin ga wannan wata na Janairu ba za a buƙaci mutane su sanya takunkumin ba sai dai a asibitoci da shagunan magani da kuma cikin ababen jigilar jama'a. Ƙasar ta ɗauki wannan matakin ne bayan da aka samu raguwar adadin masu kamuwa da cutar a lokacin hunturu. Hukumomi sun ce sun shawo kan annobar. Ji Yong Mi, kwamishinan hukumar kula da cututtuka ta Koriya ta ce, tabbas za a iya samun karuwar lamura bayan canza dokar. Amma idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a Koriya yanzu ba ma tsammanin za a samu wata babbar barkewar cutar. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu bayan ruptawar dusar ƙanƙara da ta binne motoci a wajen wata babbar hanyar mota ta ƙarƙashin ƙasa a Tibet ya kai goma sha uku yayin da ake ci gaba da aikin ceto in ji hukumomi a yau Juma'a. hotuna sun nuna yadda motocin haƙar dusar ƙanƙarar kusan rabin dozin suke tono dusar ƙanƙarar wacce tarinta ya kai tudun mita uku wato taku goma a bakin hanyar motar ta ƙarƙashin ƙasa da ta haɗe da birnin yanci da ke kudu maso yammacin tibet da gundumar medog tantanna tsaunin dusar kankara ya rubta a bakin hanyar mota ta ƙarƙashin ƙasa ne da yammacin ranar talata inda ta binne direbobi a cikin motocinsu yawancinsu suna kan hanyarsu ta zuwa gida ne domin hutun sabuwar shekara ta ƙasar china da za a fara ranar lahadi A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya nanata gargaɗin da ya yi game da sauyin yanayi yayin wata ziyara da ya kai jihar california a lokacin da yake rangadin duba barnar da ruwa da iska mai karfi suka yi a baya-bayan nan shugaban ya yi alkawarin bayar da karin taimako daga gwamnatin tarayya tare da bayyana shirinsa na dakile illar sauyin yanayi ya ce dole ne mu kashe kuɗi wajen ingantattun ababen more rayuwa don rage tasirin waɗannan bala'o'i saboda ƙaruwa suke yi shugaban ya ƙara da cewa mun riga mun ware kudade daga dokar samar da ababen more rayuwa da na sanya hannu shekara guda da ta wuce. To Zahra Aminu faki aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji a ci gaba da yaƙi da gurɓacewar muhalli a ƙasar Ghana za a fara wani shiri na maye gurbin abubuwan zuba abinci da abin da shi kansa ake iya ci a maimakon leda da roba waɗanda akan zubar kuma sukan gurɓata muhalli daga Accra ga Ritwan Abbas da cikakken rahoton. Waste composition of plastics. Yanzu adadin sharan robobi ya kai kashi goma sha bakwai cikin ɗari na baki ɗayan sharan gida daga alif biyu zuwa dubu biyu da takwas a har shekara ta dubu da goma sha tara. sharan gida na robobi ɗin nan ya kama daga kashi bakwai zuwa kashi biyu da takwas a shekara ta dubu biyu da takwas da kashi goma sha bakwai a shekara ta dubu biyu da goma sha tara ma'aikatar ta nuna cewar ana haɗiyar bishiyan na robobin da yawa a dalilin amfani da robobi din da ake sa abinci ciki abin da ke yi wa lafiyar bin adam lahani wata daraktan tsari na nuclear company mai sarrafan cimaka da ababa masu narkewa na kasar ingila halam sibet ta ce roban sashi da ke dauke da melin ruwa saba'in wadda kuma ake iya canye shi yinsa ya hada da kashi ishirin na ciyayin teku da wasu tsirrai abin da ya saura na ciyayin teku kashi tamanin. kuɗin aka saka wurin sarrafan fakin take away mai gushewa. Dalili da ya sa muke amfani da ciyayin teku shine yana da yawa cikin duniya kuma yana saurin tashi yana samar da iskan carbon sa'an nan baya bukatar taki ko ruwa mai kyau kan yi girma muna jin daɗin aiki da ciyayin na teku a matsayin kayan aiki. Na sadu da wannan malami da ya shaidi wannan sabon sarrafan sashen ruwa da abincin da za a iya ya ce na yi masa tambaya a kai. An yi takeaway da na sashe wata musamman shi aka fara yi wanda in ka sha ruwan ka gada ka iya cinye wannan abin misali in ka lura da muna da wani ice cream ko har akwai shi akwai an yi shi ana sa cikin biscuit in ka sha ice cream kana cin wannan biscuit. din. kai yana da kariya ga abin da wata laboratory technician haulata yakubu take cewa seaweeds wanda ake ce ma sharin ruwan teku yana da mahimmanci da yawa da ya mutane muka yi amfani da shi ko muka ci zai mana amfani jikin mun gano kamar yana da vitamins kamar vitamin k vitamin b da kuma ions minerals kuma kamar zinc da antioxidants wanda yake tanyo kuma shi carin nan ma ko kai mutum baka ci ba ana gamawa kuma cikin abincin dabbobi yana ba dabbobi su yi lafiya ana sawa cikin kasa a fertilize wurin wannan wani babban nasara ce wurin yaƙi da robobin sashen da ya addabi duniya radwan allah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Ritwan, har yanzu dai muna ghana inda za a ji tsokacin masu ruwa da tsaki kan saka kasar a jerin kasashen da za su amfana da gudunmawar gidauniyar rockefeller ga shirin majalisar ɗinkin duniya na ciyar da yara da tallafa ma ƙananan manoma daga birnin na accra ga Hauwa abdulkarim da cikakken rahoton Samar yara 'yan makaranta miliyan ɗaya ne ake sa ran wannan shirin zai shafa kai tsaye a kasashe kamar Benin, Ghana da Honduras. A wani bangare na kokarin karfafa shirin samar da abinci a makaranta ga miliyoyin yara. Har ila yau shirin zai tallafa wa ƙananan manoma ta hanyar karfafa gwiwar su wajen samar da abinci na cikin gida sannan ya wayar da kan masu dafa abinci a makarantu game da tasirin abinci mai gina jiki ga yara. A sanarwar da gidauniyar Rockefeller ta fitar ta bayyana cewa shirye-shiryen ciyar da makarantu zai taimaka wa yara miliyan 388 a duk duniya kuma zai tallafa wa aikin noma na yanki kasuwanni da abinci mafi inganci don samun lafiya da abinci mai gina jiki da ilimi a cikin wurare da ake fuskantar talauci manoma a ghana dai na ganin shirin zai taimaka wa harkokin nomansu abdurrahman mustapha ina jin wannan abin in ya zo manoma mun ji daɗi kwarai don saboda akwai wani lokacin an an yi noma an kare abinda za ka taimaki kan kama cikin zamantakewan kama akwai wahala saboda yanayi na gona mun duka mun san lokaci lokaci to mu manoma so da yawa an an kawo abu haka yana taimaka mana wurin ababa da yawa ko da kankani ne yana cika mana ido gaskiya mu manoma muna da matsaloli da yawa dangane da aikin noma da muke ma muna ganin in muka samu wani taimako makamanci haka zai taimaka mana sosai domin in ka duba ta wurin sayin fertilizer ta wurin sayin chemicals da sauran da ainihin mashinoni da muke harvesting da shi shi combine harvesters da sauransu duka matsala ne ga mu manoma nan ainihin gana da afirka duk baki daya malam jafaru dan kwabiya mataimakin daraktan binciken yanayi da kare martabar abinci ya bayyana tasirin da wannan shirin abinci a makarantu zai taimaka wa yara haka kuma bangaren noma wannan program hanyoyi uku na farko yana taimakon yaran makaranta sosai yana taimakon manoma sa'annan yana taimakon 'yan kasuwa yau in mun dubi tsarin da aka aka yi na wannan program ya cancanci a lura da yanda manoma ke nomansu a kuma kawo su ya an iya a samu kungiya na manoma a gama su da makarantayyar da ke kusa da da nasu yanki. Shirin abinci a makarantu kungiyar kasashe 73 ta himmantu wajen tabbatar da cewa nan da shekara ta 2030 kowane yaro a duniya ya samu abinci mai gina jiki. Hawa Abdulkarim Yankwaniya murar Amurka daga Accra, Ghana. To a gaida hawa daga Ghana kuma bari mu ƙetara Najeriya inda za a ji ƙarin haske kan abubuwan da suka faru da kuma waɗanda suka biyo baya. bayan da ɗan takarar shugaban ƙasa na jama'iyyar pdp atiku abakar ya je jihar oyo yakin neman zaɓe gwamna sheyi makinde ya ƙi halarta kuma atiku ya yi alkawarin mayar da kudu maso yammacin najeriya cibiyar hada-hada a najeriyar daga ibadan ga hassan umar tambuwal da rahoton Dan takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya yi yakin neman zaɓe a Ibadan inda ya ce zai mayar da shiyar kudu maso yammacin Najeriya cibiyar masana'antu. Sai dai Farfesa Bello Bada na jami'ar Sokoto mai fashin baki a Najeriya ya ce ba ta yiwuwa. Dama wannan shi a babban matsalolin 'yan siyasa mu na wanga lokaci. Domin su samu kuri'a ko wani irin alkawali suna yi wanda sun riga sun sa haka Allah karya. Duk wanda kai baka iya cire cibiyar kasuwanci daga Kano ka kai ta wani wuri a Najeriya ko lokacin su tafa balewa yana shugaban kasa Kano ne sun kai ba su yi NPC ba amma kuma Kano na aci cibiyar kasuwanci domin nan mutanen Cameroon za su zo Niger Chadi daga nan har Mali to kuma in kai na nan ga anan mutanen kudancin Najeriya su ma za su ko lokacin da aka kokari aka hana wutar lantarki domin kamfunan Kano su gurgunci, bai hana Kano zama cibiyar kasuwanci ba don haka ya alƙawulla ne domin yana son kuri'unsu ko kaka Farfesa to idan ya ce zai maishe ta cibiyar masana'antu fa. To idan ya ce zai maishe ta cibiyar masana'antu to su ko mutane arewa mi zai musu. Yawan kuri'u gaba ɗaya na waɗanda suka yi rajista yana arewa ta yamma. To babban abin da yau ya sha mu 'yan Najeriya kai manya-manyan abubuwa sha'anin tsaro da tattalin arziki sannan haɗin kan ƙasa. Gwamnan jihar Oyo injiniya Shayi Makinde ya ƙaure cewa gangamin yakin neman zaɓen Atiku Abubakar sai Farfesa Yahaya Tanko Baba na tsangayar kimiyyar siyasa a jami'ar Sokoto ya ce hakan wata manuniya ce cewa gungun gwamnonin nan guda biyar ba su canza matsayinsu ba. Wannan ne yana nuni ga cewa wannan matsayar su wayannan gwamnoni biyar daga jam'iyyar PDP matsayar su bata canza ba. Suna nan kan bakarsu na jayewa da kuma kauracewa duk wani abu da ya shafi yakin neman zaɓe na Atiku Abubakar muddin ba a sulhunta ko aka biya musu bukatunsu. Za mu iya cewa wani babban nakasu ne ga ita jam'iyyar PDP ga shi dan takarar jam'iyyar PDP wato Atiku Abubakar sani karfin da gwamnati yake da shi a cikin jam'iyya a jihar shi a kuma tasirin da yake da shi cikin mutane da kuma tasiri da yake da shi na amfani da karfi na mulki da ma'aikatu da na kuɗaɗe wayanda su ne ga al'ada aka saba amfani da su eh, to wannan abin da ya faru a jihar Oyo yana nuni da irin gadagar da aka ja tsakanin wayannan gwamnoni da shi kuma Atiku Abubakar ba ka ganin cewa wannan kaurace ma gangamin Atiku Abubakar zai iya jawo mashi gwamnan jihar Oyo makin dai illa shi ma a zaben sa karo na biyu lalle zai iya jawo mashi illa saboda abin da ta abin da ke faru faruwa a jihar Oyo shine ƴaƴan jam'iyyar PDP a cikin jihar Oyo sun rabu gida biyu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan, yanzu kuma ga rahoto na musamman. hukumar lafiya a kasar jamhuriyar kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar unicef da kuma ums ta lafiya na duniya sun gudanar da allurar rigakafi karo na uku wanda ake gudanarwa a ƙasar ta jamhuriyar kamaru akan cutar nan ta coronavirus wanda take addaban al'umman duniya baki ɗaya alhaji habibu inuwa ya yi daga cikin wanda ya karbi wannan allurar ta rigakafin ga abin da ya faɗa mini a yayin da ake zurmuka masa wannan allurar na farko ɗaukan shi vaccine da na yi na farko ni da kaina da na ɗauka da na bani tsamman zai mun aiki ba ina tsamman karyan turawa ne sai na ga cewa inda na yi sai na ji jikina ni ma kaina da aka kwana biyu uku sai na ji ɗan ƙananan mashakun da nake yi da waɗansu mura sai na ji sun bar ni na ce a shi abin daidai ne maganan sunan haka ne yana aiki to na biyu abokanai nan da ba su ɗauka ban da muke waɗansu harkokuna da su su a kwanakin nan kowa yana kukan cewa mura mura mura mura suka je likita aka yi musu tasiri sai aka kama musu cewa suna da wannan ciwon sai na taso na ceto gwamma na yi na uku to da yi na uku yau ana tafiya kwana uku wallahi malam awal atishawa da tari charles ya guje ni dama ne fama da wannan atishawa da tari wajen je kamar shekara amma da ne rigakafin nan na uku chuck ya gudu ka ji dalilin himman da ya sa na je na yi na ukun nan amma ni kan na roƙon dukkan al'umma kan wanda wasu samu suka yi ba su je ko na farko na a fara musu su gwada su gani za su ga himmansa kaji dalilin da ya sa na yi na ukun nan alhaji garba abbakar ɗaya ne daga cikin masu faɗa a ji a ƙasar jamhuriyar kamaru musamman ma a ɓangaren kiwon lafiya shi ma ga abin da ya ce eh tambayan da kai ina da fa'ida domin abin da isa abin da mutane ba sa ganewa yanzu zancen corona nan har yanzu dai ba eh, eh, ba a gama da shi ba abu ciwo ne wanda dole ya ba wa kasashen afirka wa'anda ba su da karfi ya ba su tsoro domin ya tashi dawa wadda zai dawo mana da karfi to shi isa kaga ita kungiyar eh, eh, eh, kiwon lafiyan duniya bata ta ci gaba da tambayan cewa kasashen afirka su ci gaba da yin wannan vaccine shi vaccine nan rigakafi ne domin ko za ta zo ta same mu ya zama na cewa mun yi rigakafi kuma ba zai zo mana yadda muka fara ganin ta a shauran kasashe ba don kasan ciwo ne wanda dole mu ji tsoronta mu afirka ba mu da kayan aiki ba mu da kayan kariya ba mu da komai to shi isa kaga kasashen mu kasan afirka kuma mai kasan mu kasan kamaru ya ce a yi kokari a yi kokari mutane su jirki wannan allurar rigakafi sabila da kariyan wannan cuta amma ba a ce dole ne a kan al'umma ba aka ce wanda ya yadda ya yi wannan allurar rigakafi wanda yake kuma kada a tilasta masa to kaji rigakafin da kasan makano yake domin mu kare al'umma kuma ya zama dole ne a kan mai kasa kare al'ummansa da abin da yake cikin kasarsa shugaban kungiyan gudanar da allurar rigakafi na cutuka a kasar jamhuriyar kamaru haɗi da coronavirus din alhaji baba mustapha shi ma ya mini ƙarin haske kan irin yadda ake gudanar da allurar ta rigakafi a kasar ta jamhuriyar kamaru yanzu ga sunan muna muna shi rigakafi ne na corona na uku muna daga kafi na corona na uku domin cewa kasan kamaru tun ga cewa e eh, dewa ba su yi ba to shi sa yanzu kuma dewa kuma su amince kuma suna zuwa ana yi musu wannan alluran din to amma wannan karo na uku ne eh wannan karo na uku ne domin abin da ya sa domin na biyun nan kasan mutane dewa su sa siyasa a ciki domin tu bangare su sa kamaru ta fadi cewa gwamnatin kasan kamaru tana ta kashe al'ummanta yaya gwamnati ta kashe al'ummanta da wato da wa zai zauna da wa kuma da ba mai iko shi kenan da yawa suka fahimta ko ce lalla waɗannan maganan da yake nan maganan siyasa ne kada sa siyasa ya bata kasa to shi sa da yawa kuma suka kawo suka ce ta gara yanzu kan gara mun yi to amma an ce akwai wani kuɗaɗe da ake barwa na corona idan mutum ya alluran shin akwai kashin gaskiya wannan ko kuma ba ba kuɗaɗen da ake barwa wato tun da farko ne wadanda suna kiran shi filet sosiyo to wannan filet sosiyo din domin wancan na farko nan kasan da an zauna gida ba yi wani kasuwanci ba shi sa wuce a tun da yake haka ne gara an taimake mutane eh, talakawa kaɗan kaɗan to wani kudin jima nawa ne jaka ɗari da eh, da sassa'in da sassa'in to cikin jaka ɗari da sassa'in na raba shi kashe uku yake yi a baka arba'in da biyar na biyu kuma a baka arba'in da biyar na kuɗin ne kuma ake baka gumiyan din gaba da ɗin. to yanzu an ba wa kowa da kowa wannan kuɗi a karo na uku nan ko kuma a da wasa. a wannan karo kan ba ba mu kowa ba wannan karo kan ba mu kowa dala ba abin da ya sa domin da kawai wata kungiya ne tana taimakon telikoki ana tsaman cewa kungiyar corona ba kungiyar corona ba ne. wannan kungiyoyin da ba suke na development ne wadannan amma ana zargin ku cewa kaman kun kwanta akan wannan kudaden a sam ba wani kwanciyar da muka wannan kudin ne ba mu yi ba sam kada wani cewa an kwanta akan kudin da a ba wannan kudin bane wannan wani sashin development da suke ba da kudi ma telekoki domin cewa taimake su. Shugaban shiyoyi uku na ƙasar ta Kamaru shi ma ya min bayani ga abin da ya ce a cikin wannan hirar da muka yi da shi. Malam Jibrin barka dai. barka da yawa gashi kuna ta wannan aiki na allurar rigakafi karo na uku kan maganar coronavirus hakika ya mutane suna karban wannan allurar hakika mutane suna karba yanzu haka ma da kake min wannan tambayoyi daga gidan furs da nake duk 'yan cikin gidan kurkukun din suna ta yin alluran din na rigakafin don shi alluran rigakafi a kasan kamaru ba wai a kasan kamaru shi cuta yake ba eh, mutanen da suke zuwa daga kasan waje suke zuwa ziyartar 'yan uwansu hannun su suke saukowa da cutattakin din nan don nan da babu yanzu an samu mutane hamsin da biyar da suke dauke da wannan cutattakin sababbi sabobi hmm. a zuwan 'yan turai da suke zuwa eh, hutu ziyara to a nan ne kasancewan an samu mutum sama da hamsin da biyar waɗanda suke ɗauke da wannan cutar to ya kake ganin al'umma an da kuke bin gida-gida da kuma a da yari domin gudanar da wannan allurar ba a yi muku wani korafi ba korafi waɗansu dai su ce su ne ga su yi dose normal ba da su yi ba waɗansu kuma su ce su na farko kenan ma gwamma yi musu saboda rigakafi ne kar abin ya zo ya ɗauke su ba zato ba tsammani. to amma akwai wani kuɗaɗe da aka ce an bayar akan wannan cuta ta corona shin yanzu ba kuna mika wannan kuɗaɗe ne ko kuma batun kuɗi ni ban taɓa jin batun kuɗi da aka bayar a raba ma jama'u ba a tun da nake cikin wannan kungiya na shi vaccine a ƙasan kamaru ba taba mika mun wani kudi a ce ku raba ma jama'u ba kudin da jama'u suke magana an mika raba ba san daga ina fito ba don bai bi ta hannun mu ba mamu to amma ah, kana ganin wani allura kyauta kuke yi ko kuma ah, ana biya waɗansu kuɗaɗe ne ga kuna kamar kuɗaɗe a hannun talakawa ba dala da ake karɓa hannun talakawa taimako ne da ake munu a taimaka ma jama'unmu a taimaka ma 'yan uwa dukansu gabaki daya ba dala da ake karba gurin kowa allura ta banza ce. Alhaji aldanashi ɗaya daga cikin 'yan adawa a ƙasar jamhuriyar Kamaru shi ma tofa albarkacin bakinsa ga abin da ya ce. Wani abin na mu na Afirka ko kwance na ƙasar Kamaru ma tukuna a keɓance ma kan kawo ma Afirka gaba ɗaya wato yana kasancewa ne waɗansu allurori irin na rigakafi haka wato ba mu ake yi shi kaman kyauta na korona nan shi da cewa daga binciken da muka yi kai da cewa bayan an ba mu shi kyauta da ko ni dan kudi kuma da ake karawa a kai kamar dai wato cutar din dama wani siyasa aka fara yi da shi da wannan cutar din akan cewa yanzu shi zama muna kamar dole ne wato duk waɗannan alluran da aka ba mu na rigakafin eh ya kasance ya kare a wani lokacin wato duk an soka sai ka ga cewa kan lura za ga irin soka wanda suke ma mutane sai su soka maka su ɗauki kuma shi dan kwalban din wanda da ruwan yake ciki sai su mayar a cikin fosan shi kamar dai wato ana ana lissafi wato dai a takaice mu a siyasance mun ga cewa ba wai domin cutan korona na nan ba ne kuma wato wannan je kasance ma gaskiya al'amarin kenan wato ya fito wato ita cutan corona nan kamar kirkiro ta aka yi saboda a samu waɗansu kuɗaɗe kuma raba mu waɗansu irin mutane da kuma waɗansu amfanin da za a yi ko kuwa samu wani dama hallakar da eh, al'umma da yawa domin da mamaki a kasan kamaru ka san kuɗaɗe dubbunai mi biliyar biliyar kuɗaɗe da aka sata a al'amari aka wannan al'amarin cutar ne aka yi bincike aka samar da irin kuɗin da ya ɓata. da irin kuma waɗanda suka ɗauki waɗannan kuɗi aka tura ma shugaban ƙasanmu na kamaru wannan takardar ake ce an yi bincike an ƙare ga waɗanda suka saci kuɗi ga daidai adadin kuɗin da suka sata sauran shugaban ƙasa kawai ya ba da baki wato a kira su a koto a tambaye su me kuka da wannan kuɗi yasa kuma kuka kuɗi. Mama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida Awal kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan. Ubana dai ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bari na ji daɗi ba. Uban naza yaron zamani, bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Aure ku wannan rayuwa rayuwa wannan haka yake da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. wakilan kasashe hamsin ciki har da dukkanin membobin kungiyar tsaro ta neto na taruwa a sansanin sojan saman amurka na ramstein da ke jamus domin tattauna hanya mafi dacewa ta taimaka wa ukraine yayin da take fafatawa da mamayar da rasha ta yi mata kusan shekara guda jami'an soji na somaliya sun sanar a jiya alhamis cewa sun kashe 'yan ta'addan kungiyar al-shabab 69 a wasu hare biyu da sojoji suka kai a kudanci da tsakiyar kasar kakakin ma'aikatar tsaron kasar Birgediya janar abdullahi ali anod ya ce a wani sumame na haɗin gwiwa tsakanin sojojin ƙasar da mayakan ƙawayenta tare da kuma abokanan hulɗar ƙasa da ƙasa a yankin shabel ta tsakiya sun kashe mayaka aƙalla 49 ya kuma kara da cewa sojojin gwamnati sun kuma kwace makamai daga hannun kungiyar 'yan ta'addan To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi da kuma injiniya mu yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.